بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullah mu dai da sake saduwa da ku akan ci gaba da bayani akan muhimmanci da daraja ta alkur'ani da kuma riko da shi yau abin da ya kamata mu ɗan tattauna a kai shine wato saukar alkur'ani saukar alkur'ani ma cike take da ban mamaki da ban sha'awa bari ku ji abin mamakin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a suratu nan suratu dukhan bayan hamim wal kitabil mubin ce inna anzalnahu lalle mu mun saukar da shi shi wannan zamiri din yana koma akan alkur'ani ne fi lailatin mubarakatin a cikin wani dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mu mun kasance masu yin gargaɗi ne masu turo wanda zai yi wa mutane jan kunne ne kafin mu ce za mu ɗauki mataki a kansu wannan aya sai wata ayar sura suratul suratul qadar sai ta zo ta fassara me ake nufi da lailatul mubaraka wannan dare da aka ce mai albarka wane daren ne sai ga alkur'ani da kansa dama alkur'ani yana fassara yana fassara kansa dama tafsiri nau'i daga cikin nau'o'in tafsirai akwai a tafsirul qur'ani bil qur'ani yanzu wannan ayar yar uwarta ce ayar alkur'ani za ta fassara ta sai Allah kuma ya saukar da wata sura sutul qadar bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadri lalle mu mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadri to idan muka kalli wannan sauka ta alƙur'ani tunda mu abin da muka sani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin makka yana kiran mutane shekara goma alƙur'ani yana sauka sannan manzan allah sallallahu ya tashi hijira daga makka ya koma Badina ya zauna a madina alƙur'ani shekara goma sha uku yana sauka to kuma gashi an ce an saukar da shi a cikin dare guda ɗaya na cikin watan ramadan to yaya abin yake ne wato yadda abin yake akwai riwaya ta ibn jubair wadda ya karbo daga dan abbas dan abbas yake cewa an saukar da alkur'ani daga lauhul mahfuzi zuwa baitul izza a daren lailatul qadri a cikin ramadan da Allah ya ce shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran an saukar da alqur'ani wato watan watan Ramadan din wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa ai inzaluhu min lauhin mahfuzi ila baitul izza saukar da shi daga cikin lawal mafuz zuwa ga ina baitul izza nan aka aje shi a wannan saukar kenan daga lawal mahfuz zuwa baitul izza amma sauran sauka da aka yi wadda a nan abin mamakin alkur'ani yake shine an ce alkur'ani ya sauka ala hasabil waqa'i wal ahdafi wani kaso mai yawan gaske da alkur'ani ya sauka ne according to the event and the prevailing circumstances in bature wato ya sauka ne dangane da wasu abubuwa da suke faruwa sai a ɗauko alkur'ani a zo a a magance wannan misali eh, mutanen maka suka tambayi annabi muhammad sallallahu ya wasallam naka anil khamri wal maisir suna tambayar ka dangane da giya da caca wannan alkur'ani sai Allah ya kawo amsa daga wajensa cewa kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas to ku kalli abun mamakin alkur'ani duk da yana sauka mafi yawansa yana sauka idan abu ya faru amma haka nan ya sauka kare kaf da kaf lodo lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya daidai lokacin ya kare abinda yake na alqur'ani a albaitul izza din ya kare kaf da kaf cif da cif annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya duk abin da duniya take bukata na alqur'ani ya riga ya sauka babu wani sauran kaso na alqur'ani da bai sauka ba kuma ya kare daidai cif da cif da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina abin mamaki da ya fi alqur'ani alqur'ani salihun li kulli zamanin wa makan yan uwa mu rike alqur'ani da kyau mu rike shi da kyau babu wani littafi sama da alqur'ani da abin da muke nema a duniya da lahira na alkhairi akwai shi a cikin Qur'ani duk abin da muke tsoro a duniya da lahira akwai maganin sa a cikin Alkur'ani mu riko ta shi mu riko da shi Allah ubangiji ya sa Alkur'ani ya cece mu nan gaba kuma za mu ci gaba da bayani dai akan saukar tasa dan akwai sauran bayani dangane da abin da ya shafi saukar alkur'ani sai karo na gaba insha Allah mun hadu za a ji bayani gwargwadon hali a ƙulu ƙauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi